a yau muna shirin da daya ga wata bayan girman da Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara daya da dari hudu da da bakwai wanda ya da watan shekara biyu da sha shida a cikin wannan masallaci mai suna na babbar shirin malami a wannan ƙasa tamu da fafiyar kuma wato shek abokan mahmud wanda aka fi sani da masallacin kuma na kai ta ayi na mani mun haɗe a wannan shi ba a komai ba su dan ina tabbata suna da ɗaya daga cikin manyan masu mana a wannan lokaci wato shek musa yusuf wanda aka sani shi da asar suna wa kuri da zai mana bayani a kan jami'ai da aka ci gabatarwa a gidan rediyo kuma aka ga an mamman kusa aka haka shi ne zuwa yin na don haka da rubutu yana da matuƙar muhimmanci kowa da Allah ya bada kunnuwan saurare da fahimta a wa ba da tsarin kunnuwa na kamar lokacin da za a الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا قارئ غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من ليس السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبيو قوات الربيع الأول hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1437 yayin da ya daidai da wato biyu ga watan daya shekara 2000 goma ainihin wato sha shida a wannan babban masallaci na wato wanda yake da sunan kasaitaccen babban malamin tafsiri kuma malamin fikihu wanda ya kai mataki na istihadi a karatu shine a shek abubakar mahamud gumi allah ya ji kansa allah ya masa rahama a kafin mu shiga karatu abu na farko labari ya zo min cewa akwai sarki na wannan unguwa wato shi dan malin gabaki ɗaya wanda ya kafa wannan unguwar Allah subhanahu wata'ala ya karbi ransa Allah madaukakin sarki mai unguwa kai Allah madaukakin sarki ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta Allah ya sa inda ya tafi ya fi inda ya bari Allah madaukakin sarki ya haskaka makwancinsa wannan shi ne abu na farko abu na biyu shi ne wato abin da ya zaunar da mu a wannan dare za mu yi bayani akan abin da ya shafi matsaloli wanda suka shafi aƙidu na ainihin wato shi'a kafin mu shiga magana akan abin da ya shafi aƙidu na shi'a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa kafin ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ya ma al'umma bayani cewa za a samu matsaloli a cikin wannan addini amma idan an samu ga magani yace man ya ishi minku duk wanda ya rayuwa mai tsawo a cikin ku fa sai raktilafan kasira sai ya ga rikicin addini mai mugun yawa amma annabi yace fa alaikum bi sunnati in ga ana ta saɓani da rikici ka kasa gane ina aka dosa ka watsar da mutane ka dawo ka cikin sunnar annabi ka riƙe ta shi ne zaman ka lafiya Allah maɗaukacin sarki muna gode masa akan wannan ni'ima da ya mana ta azurta mu da fahimtar karantawan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abinda aka ce za a yi bayani a kansa suwaye 'yan shi'a yan shi'a wasu mutane ne da suke da wasu aƙidu wanda suka saba wa na musulmin duniya ga baki ɗaya babu wata gaba ƙwaya ɗai wanda da musulmin duniya da yan shi'a aka yi daidai babu ita yan shi'a wasu mutane ne da suke da aƙidu wanda suka gina nan aƙidun a kan biyayya ga wasu mutane guda goma sha biyu wanda wa'annan mutanen dukkan su mutum goma sha biyun nan mutanen kirki ne kamar yadda kiristoci suka zo suka raba mayagun abubuwa dangane da annabi isa haka suka kirkiri wa'annan miyagun abubuwa suka jingina ma wa'annan mutanen ainihin wato kirki, kuma bayani zai tabbata akan wannan yan shi'a wasu mutane ne wanda ba ku haɗu da su ba a shika-shikai na musulunci guda biyar ba ku haɗu da su ba a rukunin imanin da ka sani guda shida rukunin imani da ka sani wanda kai kake bautawa Allah subhanahu Ta'ala da su guda shida to ba su bane rukunin imani a gurin yan shi'a rukunin imani na duk musulmin duniya abubuwa ne guda shida shine an tu'mina billahi wa mala'ikatihi وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره أما ركن إيماني أقول شيئا سنتي أقوي التوحيد شيني نفركو سنة أقوي العدل الإلهي آدلت أبنجدي سنة النبوة في النمتة في المئاد مكومة سنة الإمامة كيدو إن متاني قدا قوم شابي دا مفعلا su Allah ya nada su za su shugabanci bayan rasuwar annabi yadda da wannan aƙidar a gurin ƴan shi'a yana ɗaya daga cikin rukunnan imani a gurinsu sannan shika-shikan musulunci na musulmi guda biyar da suka sani buniyar islamu ala kamsin shahadatu Allah ilaha illallahu wa anna muhammadin rasulullah sai sallah sai zakka sai azumi sai aikin haji wa'annan ba su bane rukunnan ko shika-shikan musulunci a gurin ƴan shi'a shika-shikan musulunci a gurin 'yan shi'a idan suka ce maka guda biyar ne za su ce maka assalatu assaunu alhajju bayan assalatu assaumu alhajji sai azzakatu sannan sai alwilaya har yau da ka ƙara imani da waɗannan mutanen guda goma sha biyu su Allah maɗaukacin sarki ya naɗa su za su yi shugabanci bayan rasuwar annabi rukuni ne daga cikin rukunan imani sannan shika-shikai ne daga cikin shika-shikan musulunci kamar yadda ya zo cikin usulul kafi har ake tambayan wato mai ruwaya da aka ce masa a cikin wa'annan guda biyar dinnan wanne ne ya fi, sai ce baki ɗaya babu kaman wulaya domin walam yunada bi shay'in ba yi kira da wani abu mafi muhimmanci a addinin musulunci ba kamar yadda da shugabancin wa'annan mutanen guda goma sha biyu sannan suka ce yadda da shugabancinsu shine mifta shine mabuɗin wa'ancin wato idan ka yi sallah yi azumi ka yi zakka kai aikin hajji, in baka yadda ba cewa waɗancan mutanen su Allah ya naɗa su za su yi shugabanci bayan rasuwar annabi to sallaka da azuminka da zakkaka da aikin hajji, ka Allah ba zai karɓa ba domin yadda da wannan shine ainihin wato mufta Mabuɗin da zai sa Allah subhanahu ta'ala ya karɓi wannan sannan wasu abubuwa da suke da alaƙa da aƙidin shi'a bayan mun faɗa za ka ji da bakinka kuma mu kunna maka ka gani ƙarara Dan bahaushe ya ce gani ya kurji a baka labarin abu ya bambanta da ka ga abu da idanka ahalus sunna ba sa yi ma kowace aƙida ƙarya ba mu taɓa faɗar wani abu akan wani ba ya zo yana neman dalili a kawo masa aka kasa kawo masa dalili mu kuma za ka samu duk wanda muke ja'in ja da shi maganar da zai faɗa a kan mu cikin guda goma kaso tara da rabi da ɗigo tara da rabi ƙarya zai mara, to shi ya sa Allah subhanahu wata ala bai gushe ba kuma yana kawo mu wannan sunnar agaji cikin agajinsa sai ga sarki daga cikin sarakuna masu daraja ta farko-farko yana cewa ƙasan nan ta gini ne akan bin ƙur'ani da sunnar annabi wannan ƙasar ba ta a akan zagin sahabban annabi da zagin abokan manzan Allah ba ‘yan shi'a suna da aƙidu da yawa don da na fara bibiyar aƙidinsu a iya abin da hannuna ya iya kaiwa a kan shi sai da na tattaro aƙidinsu wajen guda 60 da wani abu to in ka ɗauki aƙidarsu guda ɗaya ma idan ka ce za ka tattauna ta to ya isa a gama wannan zaman a tashi in ana buƙatar ta biyu sai dai a sake dawowa a yi wani zaman wa'annan mutanen guda goma sha biyu da na ce zan lissafa wanda ka yadda su Allah ya naɗa shugabanci bayan rasuwar annabi mutum na farko shine Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ana ce ma Ali bin Abi Talib ana masa laƙabi ana ce masa al-Murtada ana ce masa Amirul Mu'minina an haifi ali bin abi talib hijira kafin shekara 23 ali bin abi talib ya rasu hijiran manzon Allah na da shekara 40 mutum na biyu al-husayn bin ali ana ce masa azzaki ko al-hasan bin ali ana ce masa azzaki ana ce masa al-mujtaba an haifi al-imam hasan hijira na da shekara biyu ya rasu hijiran manzon Allah na da shekara 50 mutum na uku shine al-husaini bin ali ana ce masa sayyidu shuhada an haifi al-imamu husaini hijirana da shekara uku ya rasu hijirana da shekara 61 da haka kamar yadda na yi bayani a DITV shekaran jiya na ce da yawa daga cikin mutane sun ɗauka ma da al'imamu Hassan da al'imamu Husaini lokaci ɗaya ka haife su. Al'imamu Hassan shi ne babba, al'imamu Husaini shi ne ƙarami tsakaninsu da shi akwai shekara ɗaya gurin haihuwa mutum na hudu akwai ali bin al wanda ake ce masa zainul abidina ana ce masa as-sajjad an haifi al-imam ali zainul abidina hijira na da shekara 38 ya rasu hijiran manzon Allah na da shekara 95 mutum na biyar shine muhammadul baqir muhammad bin ali ana ce masa al-baqir ana ce masa abu jafar an haife shi hijira na da shekara hamsin da bakwai ya rasu hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama tana da shekara ɗari da goma sha hudu mutum na shida shi ne Muhammad bin Jafar ko Jafar bin Muhammad ana ce masa As-Sadiq ana ce masa Abu Abdullahi an haifi Jafar As-Sadiq hijira na da shekara tamanin da uku ya rasu hijira shekara ɗari da arba'in da takwas wani abu da zai baka mamaki jafaru sadiq din nan da yan shi'a ke jingina kansu zuwa gare shi suna cewa mazhabar jafariya suke bi jafaru sadiq din nan yadda yake ɗa ne jika ne ta ɓangaren sayyidina ali ta ɓangaren uba to haka kuma yake jika ne ta ɓangaren sayyidina abubakar ta ɓangaren uwa duk wanda ya san tarihi ya san wannan shi yasa yana gyara takobin shi wani mutum ya zo ya tambaye shi ya ce ya halatta mutum ya mata kubinsa kwalliya sai Jafaru sadiq ya ce ai faƙani hala abubakar na siddiƙu saiƙo abubakar siddiƙu ma ai yana kwalliya sai mutumin ya ce masa a taƙulu a siddiƙu bi kai da kanka kakan kira abubakar ka ce masa siddiƙu sai al'imamu Jafaru sadiq sai ya zabura sai ya kalli alƙibla sai ya ce wanda yake tambaye shi fa mallam ya ƙullahu siddiƙun duk wanda bai kira abubakar ya ce masa siddiqu ba to shi kuma kada Allah ya gazgata maganarsa duniya da ainihin wato lahira sannan akwai musa bin jafar na bakwai ana ce masa alkazim musa alkazim sannan ana masa alkunya da abul hassan al'awwal sannan ana ce masa abul hassan al-madi sannan ana ce masa abu ibrahim an haifi musa alkazim hijira na da shekara 128 ya rasu hijira na da shekara 183 sannan akwai ali bin musa ana ce masa arrida abul hassan sani sannan an haife shi hijira na da shekara 148 ya rasu hijiran manzan allah na da shekara 200 da ainihin wato uku sannan mutum na tara akwai muhammad bin ali ana ce masa aljawar ana ce masa abul hassan sani an haife shi hijira na da shekara 150-195 sannan ya rasu hijira na da shekara 220 mutum na goma shi ne ali bin muhammad ana ce masa alhadi ana ce masa al'askari an haife shi hijira na da shekara 212 ya rasu hijira na da shekara 254 mutum na goma shaɗe shi ne alhassan bin ali ana ce masa ainihin wato al'askari an haife shi wato ana ce masa abu muhammad an haife shi hijira na da shekara ɗari biyu da talatin da uku da biyu ɗari biyu da talatin da biyu ya ainihin wato rasu hijira na da shekara ɗari biyu da sittin sannan mutum na goma sha biyu shine Muhammad bin Hussein ana ce masa al-Mahdi al-Hujja al-Qa'im al-Ghaib al-Muntazir wanda wannan al-Imam al-Mahdi din akwai na ahlus sunna akwai mahadi ne ɗan Shi'a mahadin ahlus sunna zai fito ne ta zuriyar Hassan dan Ali bin Abi Talib kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sunana irin sunansa ne sannan sunan mahaifinsa irin sunan mahaifina ne zai tashi ya yi karatu kamar yadda kowa yake neman karatu ya zo ya zauna ya karantar da mutane Allah ya sa makarantar wasu albarka duniya ta karɓi karantar ya tabbatar da adalci kafin ya koma zuwa ga Allah amma mahadin in shi'a wato shi an haife shi hijira na da shekara 256 wai an biyo shi za a kashe shi ya gudu ya ji ya shiga wani ramin fera a iraki ya ce ba zai fito ba sai kowa ya zama ɗan iska sannan zai fito da haka daga cikin aƙidin shi'a dole a yaɗa fasadi idan duniya ba ta cika da ɓanna ba to mahadi ba zai fito ba sun ce lokacin da ya gudu ya je ya shige wannan kogo tsoro yake ji har yanzu ga shi'a tana da daula a duniya amma har yanzu mahadin nan ya ƙi fitowa tsoro yake ji wannan ya sa sai a ɗauki garjejen saurayi a je a kai shi wannan gurin kullum da safe zai je ce ya mahadi ka fito lokaci ya yi. kin yana saurayi sai ya tsufa ya mutu mahadi bai fito ba a sake nemo wani saurayin a ajiye bakin kogon kullum haka zai dinga cewa ya mahadi ka fito shi ma wannan saurayin sai ya tsufa ya mutu wannan mahadi bai fito ba wannan mahadin dama da suka kirkira ƙarya ne domin in sun ce tsoro ne ya sa ya shiga ya fitowa yanzu ai suna da daula a duniya da za su iya ba shi kariya me ya sa bai ainihin wato fito ba to wannan shi ne bambanci tsakanin mahadin ɗin shi'a da kuma mahadin da ahali suna suke da ƙuduri a kan shi suka ainihin wato yadda da shi sannan mahadin ahali suna idan ya zo gyara zai kuma shi'o'i ma da yawa wasu mahadinsu ya bayyana ba. wannan yana daga cikin dalilin da ya sa Muhammad Ali Sabo ne ya rubuta Al-Mahdi wa Asharatu Sa'a Mahadi da alamomin tashin alkiyama akwai shekarar da ana zaune a garin Makka kawai sai ga wani mutum da shi da mabiyansa kana kwance a cikin harami ko kana sallah ko kana karatun Qur'ani ko kana wani abu kawai sai a kama ka a kwantar da kai sai a yanka ka in an yi magana sai a ce wai mahadi ne ya bayyana mutane suka ce to shi mahaɗin dama idan ya zo haka zai wa mutane ba gaira ba dalili baka ci komai ba baka sha komai zai kwantar da kai yanka ka to sai mutane suka fara kunduma kunduman zagi ana kai kai kai jikan ma'aiki ne suna aiko jikan waye Allah ya tsine mai albarka haka kawai suna zaune to irin wannan mahadin da zai zo da irin wannan babu yadda za a iya zama jikan annabi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah da ya aiko shi cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina ba mu turo ka ba sai dan ka zama talikai wato tausayi ne kai a gurin su shi yasa mu ma a baya sun sha faɗa mana sai kana wucewa mutum ya kalle ka sai ce ga ragon mahadi wai kai ma diran ake mahadi ya bayyana ya zo ya kwantar da kai yanka ka sun ce idan mahadi ya bayyana zai dinga kisa zai dinga kisa ba tsautawa. har sai mutane sun kalle shi sun ce wannan bai daga cikin iyalan gidan annabi da yana daga cikin iyalan gidan manzan Allah da ya tausa sama mutane sannan sun ce mahadi idan ya bayyana sai ya ruguje ɗakin ka'aba wannan yana daga cikin aƙidu na shi'a kamar yadda bayani zai zo nan gaba sannan sun ce sai ya tayar da nana aisha ya tsayar da haddi a kanta saboda wai in ji su wai ta zalunci na ainihin wato ba. a gurguje 'yan uwa saboda ba mu da dogon lokaci a irin wannan jalsa ɗin abu na farko aƙidar shi'a da nake so mai magana a kanta aƙidar shi'a dangane da tauhidin Rububiya, na biyu aƙidar shi'a dangane da tauhidin uluhiya na uku aƙidar shi'a dangane da tauhidin asma'i wa sifar na hudu aƙidin ƴan shi'a da ƙudurinsu dangane da wannan littafin na Allah subhanahu wa na biyar aƙidar shi'a akan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na shida aƙidar shi'a dangane da ainihin wato shi wannan al'imama mahadi wanda ya je shiga kogo ya ɓoye na bakwai aƙidar shi'a dangane da raja'a wato za a yi wani ɗan ƙaramin tashin alƙiyama kafin tashin alƙiyama babba kuma wanda zai zo ya tayar da mutane din nan shine al-Imam Mahdi na ainihin wato takwas aqida Shi'a dangane da abin da suke ce mata aqidatu din ita aqidatu din a gurin ɗan Shi'a ita ce wato suka ce sanda za a yi halitta da aka cakuɗa abin da za a halicci mutane sai aka halicci 'yan sunna da 'yan shi'a dan haka suka ce idan ka ga ɗan shi'a yana aiki mara kyau a duniya to wani abu ne mara kyau wanda aka ɗiba daga jikin ɗan sunna aka halitta ɗan a da shi idan ka ga ɗan shi sunna yana aiki mai kyau to wani abu ne da aka ɗiba mai kyau daga jikin ɗan a aka halitta ahalin sunna da shi da aka ƙarƙashin wannan aƙida sai suka gina cewa duk ahalin sunnan da kaga yana sallah yana azumi yana zakka yana aikin haji yana biyayya ga iyayen shi to idan an je lahira za a kwashe ladan za a ba ɗan shi'a ne sannan duk ɗan shi'an da kaga yana zina yana luwaɗi yana kaza yana kaza to idan an je lahira za a kwaso zunuban ne za a jibga maka wannan ita ce da haka idan ɗan shi'a ya je auren mutuwa ya je zinarsa ba komai a kansa don za a je lahira kai da baka yi ba za a ɗauko a jibga maka kaga a cikin wannan aƙidar hatta jingina zalunci zuwa ga Allah akwai dan Allah maɗaukakin sarki da ya faɗa a suratu taha da ya ce wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala gulma wa man ya'ti mu'minan qad amila salihati har Allah madaukakin sarki yace fala ya khafu zulman wala hadma sannan Allah ya faɗa a alkiyama yace al yawma za kullu nafsin bima kasabat la zulma yawma to wannan ita ce aqidatu qin a gurin yan shi'a idan kana ahlus sunna kai ba ɗan shi'a ne idan kai aiki mara kyau tun an je lahira za a kwashe za a ba ɗan shi'a shi kuma in ya ci kuɗin mutane ya ci haram ya yi luwaɗi ya yi mutu'a ya yi zinansa ya yi waye ya yi kisan kai ta sai a ɗibo zunubin da ya kai kuma sai a dubga maka sai a kora ka sai ka tabuta wannan ita ce aƙidarsu sannan aƙidar shi'a abu na tara dangane da taƙiya munafunci mutum ya bayyana maka abin da ke bakinsa ya ɓoye maka abin da ke zuciyarsa wannan ɗaya daga cikin aƙidu na shi'a shi yasa ya sha faruwa mutum ya je neman aure a ce ana tuhumar ka kai ɗan shi'a ne wani sai ya yi rantsuwa da Allah a wajen rantsuwar ya ja maddi ya ce billahi lazi la ilaha illahu wa ƙarya ake mai shi ba ɗan shi'a ba ne ya sha faruwa ko bai sha faruwa ba daga baya sai ya aure yarinya sai kaga ta bayyana cewa dan shi'a ne wannan ita ce ainihin wato taqiya a gurin su ka faɗawa mutum abu a bakinka ka kudirce saɓanin haka a zuciya inda za ka yaudare shi to wannan ba matsala bane a gurin ainihin wato 'yan shi'a har suka kawo hadisai da dama cewa wai attaƙiyyatu dini wa dini aba'i wa jafar sadiq ya ce wai munafunci shine addininsu kuma shine addinin iyayensu man la taqiya lahu duk wanda ba munafiki ba to ba shi da addini haka suka faɗa shi yasa Imam Shafi'i yake cewa waɗannan mutanen waɗannan masu wannan aqidar al-kadhib ƙarya ita ce shi'aru rigar su ta waje wan nifaqu munafinci kuma shine disaruhum rigar su ta ina ta ciki wannan ita ce aqidar waɗannan ainihin wato mutanen Don haka ƙarƙashin wannan duk wani abu da kake da tuhuma a kan ɗan shi'a idan ya rantse maka da Allah ya ce maka baya yi wallahi tallahi ƙiya zai maka yaudara ka zai shi ya sa idan kana tuhumar mutum kace masa yana zagin sahabbai ya ce maka ya rantse da Allah bai zagin sahabbai ga wannan maganar da ya faɗa maka to tana da fuska guda biyu kai wanda ka ɗauka sahabbai ne na annabi shi bai yadda sahabban annabi ba ne da haka abinda yake nufi da bai zagin sahabbai wanda ya yadda cewa su ne sahabban annabi bai zagin su da haka kai kana nufin wancan shi yana nufin wa wannan sai sa wannan a zuciya shi sai ya bugar da kai da wannan domin a aƙida shi a kamar yadda za mu zo bayani aƙida su dangane da sahabban annabi mandan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya rasu wanda suka rage a addinin musulunci a gurinsu kwata-kwata ba su wuce mutum tara ba amma dukkan ragowar sahabban annabi sun yi ridda sun kafarta sun bar addinin musulunci kuma cikin wanda suka kafarta akwai abubakar akwai umar akwai usman akwai na aisha akwai na hafsa kuma a nan gurin ba za mu tashi ba sai na kunnawa mutane sun ji da bakinsu daga gurin ɗan shi'a dangane da ladar wanda ya tsine ma abubakar da umar da ladar da zai samu a gurin allah wannan yana daga cikin addinin da 'yan shi'a suke bauta ma Allah da shi abu na goma daga cikin aƙidinsu aƙidin 'yan shi'a dangane da auren mutu'a duk abin da ka sani a addinin musulunci to 'yan shi'a sai sun yi akasin shi sannan su ƙirƙiri falala ta ƙarya su ba shi billahi alaikum yanzu da aure na haƙiƙa da aure na mutu'a wanne ne yake da asali a addinin musulunci wanda Allah ya saukar da ayoyi a kansa aure na haƙiƙa to shi ya sa su kuma 'yan shi'a da suka zo bayan auren mutu'a a farkon musulunci ya halatta ya zo ya haramta annabi ya ce ni nake muku izini da ku yi auren mutu'a ya ce amma ku sani wa inna Allah qad harrama zalika ilawe mil kiyama daga yau Allah ya haranta auren nan har ranar tashin alkiyama da aka duk wanda yake a gurin shi akwai matar da ya aura ta hanyar auren mutu'a annabi ya ce ya rabu da ita kuma abin da ya karba ya ba ta karya karɓi komai a gurinta sai suka zo suka yi ƙarya sai suka ce wai sai da na umar ne ya hana Allah ya tsine wa makaryaci manzan Allah shi ya hana sai da na umar ya zo ya ɗabbaƙa hannun da annabi ya yi kamar yadda ya ce la'ukuri jannal yahudu min yahuda min arab annabi ya ce wallahi sai na fitar da yahudawa daga jaziratul arab shi bai samu ya fitar da su ba bayan rasuwarsa sai da na umar ya zo ya fitar da yahudu daga zaziratul arab tun da annabi ne ya ba da umarni don umar ya zo ya yi sai ka ce umar ne ya fitar da yahuda daga jazirar arab ba da umarnin manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi aiki ba a ƙitar 'yan shi'a ta farko a kan tauhidin rububiya mun san cewa tauhidin rububiya Shi shine ta Allah subhanahu wata'ala da aikin da ya shafe shi samar da halitta daga babu babu wanda ya isa wannan in ba Allah ba Ɗaukan nauyin halittar da kulawa da ita da samar da bukatar ta banda Allah subhanahu wata'ala babu wanda yake da ikon yi wannan wanda shine tauhidin rububiya. kuma Allah ta'ala duk wani aiki da yake yi nashi ne to zaka samu cike yake da kamala babu na ƙasu a cikin aikin da Allah subhanahu wa ta'ala yake wannan ya sa za ka ga saboda Allah maɗaukakin sarki duk abin da yake yi cike ke babu ainihin wato na ƙasu akwai kamala tattare da shi ɗan adam sai ya takalmi Allah subhanahu wa ta'ala sai ma ɗan adam ƙafa idan ka kalli takalmin da kake sawa a ƙafarka da kuma ƙafar za ka ga ƙafar takalmin ya fi ƙafar ƙarfi amma daga sanda ka taso zuwa yanzu ba za ka iya lissafa takalmi guda nawa ka cinye ba amma ita ƙafar tana nan ba ta cinye ba saboda wancan takalmin sana'a ce ta Allah wancan takalmin sana'a ce ta ɗan adam amma wannan ƙafar sana'a ce ta Allah subhanahu wata'ala sun Allah allazi atqana kulla shay shi yasa kowane ɗan adam a rayuwarsa bai isa ya ijadul halƙi min al-adam ba samar da halitta daga babu sai dai ya haɗa wani abu ya samar da wani abu yanzu ɗan adam asalinsa daga me daga ƙasa ne ita ƙasar daga me Allah ya yi ta daga babu kawai Allah ya ce ma ƙasar ta samu sai ta samu amma in kaga ɗan adam ya yi wani abu sai dai ya haɗa wani abu da wani abu ya samar da wani abu amma bai isa ya farar da abin da babu shi ba Allah ya yi sama ya yi ƙasa ba tare da akwai wanda ya taɓa yin saman ko ƙasan ba ya ƙirƙire su ya yi su yin sama da ƙasa da ya yi wannan ya samar da halittar da asali babu ita wanda Allah maɗaukakin sarki shi yake yin wannan shi kaɗai yake da ikon ainihin wato yin wannan to ‘yan shi'a a cikin aƙidinsu dangane da abin da ya shafi tauhidin rububiyya suna ƙudurta cewa kowanne daga cikin waɗannan imaman da muka faɗa guda goma sha biyu to yana matsayin ubangiji su subhanahu wata'ala ne wannan magana zan kunna ta yanzu nan ka ji ɗan shi'a yana faɗa cewa ali bin abi talib ne ubangijin sa ranar alkiyama kuma halittu za su koma gurin ali bin abi talib ne ba gurin Allah subhanahu wata ba kuma halittu idan sun koma Allah ya shirye da su kuma idan halittu sun koma gurin Allah idan halittu za su koma za su koma gurin Ali bin Abi Talib ne ba gurin Allah ba sannan Ali bin Abi Talib ne zai musu hisabi ba Allah ba ne zai musu hisabi za ka ji wannan da bakin ainihin wato wannan dan shi an abinda yake ainihin wato fada da bakin sa amin amin a matsayin abinda yake fada ga maganar da yake fada da kai وأنا اللي بنور على هذا الشيء علمنا الجبال الذي تنقرض من الجبل فهو قرب من موسى وعلمنا الجبال ربنا يوم القيامة علمنا الجبال ربنا يوم القيامة وأكد علمنا الجبال عليه السلام ربنا يوم القيامة الدليل الإمام المعصوم إياه الخلف إليكم وحسابهم عليكم هذا الذي نفعل علي يوم القيامه يكون رب من الاموات ويفعل الشيخ وانتم مخالفين لعلي بن ابي طالب واسماعيل بن ابي طالب ان يوم القيامه يفرغ علي بن ابي طالب ويأتيكم نار ان شاء الله وان شاء الله تدخل شيعته شيعته في الجنه ويدخلكم في النار to wannan mutane sun ji ga wanda yake jin larabci ya faɗi cewa ali bin abi talib shine ubangijin salana alkiyama sannan ali bin abi talib rabbun ne min al-arbabi ranar tashin alkiyama ina musulunci ga wanda yake kudurta cewa wai halittu za su koma gurin wani ne ranar alkiyama ba gurin Allah ba bayan Allah ne ce inna alaina hisabahum summa inna inna alaina iyabahum summa inna alaina hisabahum halitta Allah ya ce gurin mu zata dawo sannan mu ne za mu yi mata hisabi ranar tashin alkiyama amma su sun ce iyabul khalqi ilaikum halittu za su koma gurin waɗannan mutanen guda goma sha biyu ne wa hisabuhum alaikum kuma su za su tsayar da mutane su musu hisabi ba Allah subhanahu wata'ala ba wannan ɗaya daga cikin aƙidin 'yan shi'a ƙarƙashin imaninsu ko wato ƙarƙashin ƙudirinsu a kan tauhidin rububiya ya zo a cikin mir'atul anwar wa mishkatul asrar a shafi na hamsin da tara wanda 'yan shi'a suke cewa ali bin abi talib anna aliyan ƙala ya ce ana rabbul ardi wai ali bin abi talib ya ce ni ne ubangijin ƙasa alladhi yaskunul arda wanda wai in kan ƙasa ta zauna ta natsu ba ta motsi wai Ali bin Abi Talib shi ya natsar da ita ta daina motsi wanda mu kuma mun san wannan ƙarya ne Allah madaukakin sarki ya ce mana inna Allaha yumsiku samawati wal ardi an tazula Allah shi ya rike sammai da ƙasai saboda kada saman ta ainihin wato kudirce ya zo a cikin tafsirin ayyashi a mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da hamsin da uku ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala da ya ce wa annabi wala yushrik bi ibadati rabbih ahada ayyashi yake cewa ya ani at-taslimu li ali faɗin Allah da ya ce wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wai abinda ake nufi shine wala yushrik bi ibadati rabbih ahada shine at-taslimu li ali radiyallahu anhu shine ka miƙa wuya kai ga Ali bin Abi Talib shine wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wala yushrik ma'ahu fil khilafati wai ka yadda ba wanda ya tarayya da shi a wajen shugabancin shi mallai, talahu, zalika wala huwa min ahliha ko min ahlihi wanda bai cancanci wannan ba ko bai daga cikin sannan abu na biyu yan shi'a suna da aƙidun cewa duniya da lahira suna hannun ɗaya daga cikin waɗannan imamansu guda goma sha biyu alkuleni ya buɗe babi a cikin usulul kafi wanda muna da shi da duk littattafansu yake cewa a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da ainihin wato bakwai da shafi na ɗari hudu da goma ya buɗe babun wato ya sa masa unwani annal arda kullu halin imam ƙasa ga baki ɗayanta ta imamci wanda suna yin tawilin wannan amma tawilin ba zai ba wai an ce ana nufin ta imam wayan yanzu shugaba aka ce wani shugaba ne ai shi yake da yankin kaza kaza kaza kaza kaza suka ce daga ainihin wato abi basir an abi abdullahi alaihi salam ya ce amma alimta annad duniya wal akhira lil imam ka san cewa duniya da lahira ba ta kowa ba ce ta imam ce idan ka ce duniya tashi ce ga baki daya na farko a cikin su waye shugabanci ya mallaki duniya idan ka cire hasan ka cire ainihin wato ali bin abi talib na biyu idan duniya tashi ce lahira kuma tashi ce mu Allah ya faɗa mana a ƙur'ani ya ce wa inna lana lal'afiratu akhiratu Allah ya ce duniya da lahira ba ta kowa ba ce tashi ce in ji Allah subhanahu ta'ala da haka wannan duniyar da la'irar ya za'uha haisu ya sha'u wa ya dufa'uha uha man ya sha'u yana ɗaukar ta ya sa ta inda yake so sannan ya miƙa ta zuwa ga wanda ya ga dama abu na uku daga cikin aƙidin 'yan shi a ƙarƙashin su da tauhidin rububiyya shine isnadul hawadith al-kawniyya li a'immatihim jingina duk wani abu da yake faruwa a duniya cewa in kaga wani abu ya faru a duniya to wa'annan mutanen guda goma sha biyu ɗaya daga cikinsu shi ya farar da wannan abu daga sama'a bin mihran ƙala ya ce kuntu inda abi abdullahi wannan ya zo a cikin biharun anwar na muhammad al-baqir al-majlisi a mujalladi na ashirin da ainihin wato bakwai shafi na talatin da uku yake cewa na kasance gurin wato abi abdullahi shi ne jafaru sadi fa'ar'adati sama'u sai sama ta ainihin wato yi tsawa wa abaraka sannan sai ta yi walƙiya faƙala abu abdullahi alaihi salam sai suka ce wai jafaru sadi ya ce amma innahu ma kana min hadar ra'adi wa min hadar barƙi amma innahu ma kana min hadar ra'adi wa min hadar barƙi wai wannan abin da kuke gani idan ana ruwa ai tsawa ko ai walƙiya sai yace fa innahu min amr sahibiku to wannan yana daga cikin al'amarin abokinku qultu sai mai tambaya yace sai nace man sahibuna waye abokinmu qala sai yace amirul mu'minin alaihi salam da haka idan kaga ana ruwa an yi tsawa to ali bin abi talib ne yayi idan kaga ana ruwa an yi cida indi shi shi'a to ali bin abi talib ne ta wannan ina so ku gane maganganun da ake yi bai nuna cewa ana gaba da Ali bin Abi ba wanda ke san Ali bin Abi a duniya ya ajiye shi matsayin da Allah ya ajiye shi kamar ahlus sunnati wal jamaa shi yasa sarkin Kano ya maimaita ya ce muna san mutanen gidan Annabi kuma muna san sahabban manzan Allah amma ba kowaye a duniya idan haƙi ne na Allah bai isa a ɗauka a bashi ba waye yake sa tsawa tsawa a sama waye yake sawa a yi walƙiya jingina wannan aikin zuwa ga wani ba ɗauki haƙƙin Allah bane a bashi to wannan yana daga cikin aikin da ainihin wato suke ainihin wato yi sannan yana daga cikin aƙilinsu dangane da wannan cewa wai Ali bin Abi Talib har girgije ma yana hawa sai ya hau girgije yayi tafiya in ka nemi dalili babu wani dalili abu na biyar dangane da aƙilinsu ƙarƙashin wannan itiqadi shi'a anna a'immatuhum ya'lamuna al-ghaiba in shi'a suna da kudirce cewa waɗannan imaman guda 12 sun san gaibu sannan kafi ya bude babi a mujalladi na ɗan shafi na 258 yace babu anna al-a'immata ya'lamuna mata ya mutuna babin da ke magana akan cewa waɗannan mutanen guda goma sha biyu kowanne daga cikinsu ya san yaushe zai mutu ma mu kuma a ƙur'ani Allah ce mana wa ma dari nafsun bi ayi ardin mutu wa ma dari nafsun ma za ta kusibu ba wata rai da ta san a ina na zai mutu gobe yadda da cewa akwai wani ya san yaushe zai mutu wa annahum la na illa bi kuma ba sa mutuwa sai sun ga dama na farko annabawa ne kaɗai daga cikin khasa'is nasu kafin annabi ya mutu sai an ba shi zaɓi. idan lokaci ya yi ka mutu ko ka mutu duk wani wanda ba annabi ba a doron ƙasa ba shi da wannan ƙasa kasa'id wannan ya keɓanci annabawa ne sannan cewa sun san yaushe za su mutu ta wannan magana ce da ta doki ƙur'ani kai tsaye don Allah ya faɗi cewa a suratun lukuman wa ma na nafsun bi ayi ardin mutu ba wata rai da ta san a wata ƙasa za ta mutu a yaushe za ta mutu a wani lokaci za ta mutu to yan shi'a suna da wannan ainihin wato aqidar da haka suka faɗi cewa wato ya buɗe kuma babi a cikin usulul kafi a mujalladi na ɗaya shafi na 260 cewa babul annal a'immata alaihi salamu ya'lamuna ilma ma kana wa'annan mutanen guda goma sha biyu sun san duk wani abu da ya wuce wa ma yakunu sun san abin da za a yi nan gaba ma wa annahu la yakfa alaihim shay'un kuma wani abu a sama ko a ƙasa bai koye musu ba sun san shi dan Allah wane ne wanda wani abu a ƙasa ko a sama bai koye masa ba Allah subhanahu wata'ala dan shi yake faɗa cewa wa asirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi zati sudur sannan yace wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akfa Allah ya san abin da ke koye sannan ya san abin da ke bayyane Daukar wani mutum daga cikin mutane a matsayinsa na halitta don yana da matsayi a gurin Allah ka ce ya san ma kana wa ma ya kunu wa ma ya alaihi shay'un dan Allah ba ba shi haƙƙin Allah ba ne mai ka rage ma Allah subhanahu wa ta'ala to wannan yana daga cikin su sannan abu na gaba shine karkashin wannan abu na shida ‘yan shi'a suna da aƙirin cewa waɗannan mutanen guda goma sha biyu ana saukan musu da wahayi duk wani mutum da ya miƙe ya ce ana saukar ma da wani wahayi irin wanda Allah ke turo wa annabawa kuma shi ba annabi ba ne wannan da ijma'in malaman duniya wannan mutumin kafiri ne don yana daga cikin kasa'is na annabawa da Allah ya keɓance su da shi babu wanda Allah yake ma wahayi wanda ake turo mala'ika ya faɗa masa wani abu shi kuma ya faɗa ma mutane in ba ainihin wato mala'in in ba annabi ba ne shi ya zo a cikin littafin basa'irin darajat kubra lissafar a mujalladi na takwas babi na goma ainihin wato sha shida ya kawo wannan maganan yake cewa an humran bin a'in ƙala ya ce ƙultu abi abdullahi alaihi salamu ji iltu fidaka Allah ya sanya ni in zama fansa gare ka balagani annallaha tabaraka wata'ala ta'ala na ja aliyan labari ya zama cewa wai Allah ya taɓa yin munajati da Ali bin Abi Talib qala sai yace ajal eh daga gaske ne Allah ya yi munajati da shi yace kana bainahuma munajatun bit ta'if tsakanin Allah da Ali bin Abi Talib an yi wata ganawa ta musamman a ta'if sannan nazala bainahuma jibril sannan jibril ya sako tsakanin Allah da Ali bin Abi Talib bayan da aka gama ainihin wato munajati abu na bakwai yan shi'a suna da itikadin cewa waɗannan mutanen guda goma sha biyu to an yi su da wani haske ne daga gurin Allah na musamman ba yadda ake halittar mutane ba wannan shine ainihin wato aqidar su dangane da ainihin wato wannan abu na na takwas yan shi'a suna da itikadin cewa bi annal a'malu tuqradu alal a'imma duk wanda ya aiki a duniya to sai an nuna ma ɗaya daga cikin waɗannan mutanen guda ainihin wato goma sha biyu sun gani ya tabbata a cikin usulul kafi a mujallabi na ɗaya shafi na ɗari biyu da sha tara daga rida alaihi salamu suka ce an na rajulan ƙala lahu udu'ullah wani mutum ya zo ya same shi ya ce ka roƙon min allah wani ahali baiti sannan ka roƙo wa mutanen gidana allah faƙali sai ya ce a walaisa af'alu yanzu kan zan aikata ma haka wallahi inna a amalukum la tuqradu alayya fi kulli yawmin wa laylatin yace ai ba wai bukatar ka ba ma da zaka zo kana nema aikin da kake yi ma kowane dare da kowane wuni sai an nuna min ga aikin da kai ba ma sai ka zo kana neman cewa in ne in rukan maka Allah subhanahu wata'ala ba abu na ainihin wato gaba aqidar shi'a dangane da tauhidul uluhiyya ɗan shi'a suna da aƙidar cewa wato waɗannan imamai guda goma sha biyu da muka lissafa su ne wasuɗa, su ne tsani tsakanin Allah da halittun shi ya zo a cikin littafin biharun arwan na majalisi a mujalladi na ashirin da uku shafi na saba'in casa'in da bakwai ya buɗe babin annan nasa la ya hata zuna illa bihi babin da ke magana mutane ba za su taɓa samun shirya ba sai sun yi riko da waɗannan mutanen sannan wa annahumul wasa'il kuma su ne tsani bainal kalki wa bainal lahi tsakanin halittu da Allah wa annahu da yadkhulul jannata illa man arafahu ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya san su yanzu bayanin nan da muke a karatu da yadda aka haife su da lokacin da suka rasu wani idan ba a yi wa bai taɓa jin sunan ba to an ce ba za ma ka shiga aljanna ba sai ka san su da tun da baka san su ba a aƙidar shi'a suna jiran ne kawai ka mutu ka je ka shiga wuta tun da baka san wa'annan mutanen ba saboda haka abu na gaba abu na uku yan shi'a suna da aƙidar cewa bi anna a'immatuhum lahum haqqut tahlil wa tahrim fi shar'illahi ta'ala suna da haƙƙi wajen su halatta su haramta a cikin shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala mu kuma mun san babu mai halattawa babu mai haramtawa sai sai Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma annabin da Allah ya turo da addinin Na haka Allah ya faɗa ya ce wa annabi fallazina wato allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith annabi Allah ya bashi lafisi ya halatta ya haramta da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wani mutum wanda ba annabi bane shi ba shi da iko yazo ya ce zai halatta wa mutane ko ya ainihin wato haramta musu amma in shi'a suna da wannan ainihin wato ainihin wato aqidar cewa at-tahlil wa at-tahrim ya zo a cikin usulul kafi a mujalladi na ɗaya shafi na 441 da kuma biharul anwa na muhammadul baqir al-majlisi a mujalladi na 25 shafi na 400 na 340 suka ce khalaqa Allahu Muhammadan wa Aliyan wa Fatima Allah ya halicci manzan Allah da Ali bin Abi Talib da Fatima fa makasu alfa dahari sai suka zauna tsawon zamani sun makalaƙa jami'al ashiya sannan daga baya Allah ya halicci raguwar abubuwa sannan wa ajirahum ta'atuhum alaiha ya gudanar da mutane su da'a akan waɗannan abubuwa sannan wa fawwada umurahum ilaiha sai ya ce fahum yuhilluna ma sha'una, wa yuharrimuna ma sha'una. abu na gaba wato ibaratul imamiyya wato ibadar ɗan shi'a liquburi a waz-zabh wan-nadhr indaha wajen wato ƙaburbura da yanka da kuma alwashi akan wajen ƙaburbura din kamar yadda kumaini wannan mutumin kumaini wanda kullun zaka ganshi da baƙin nadi wanda suke rarrata ya shi sun ce wai jikan annabi ne haka suka ce kumaini ya faɗa li'atba'ihi ga mabiyansa cewa bi an yi akulu min turbatul husainiya cewa su dinga cin ƙasar kabarin al'imamu husaini listishfa'i biha saboda wai idan aka ci ƙasar kabarin husaini in baka da lafiya za ka warki haifu annahu yara laha fadila ta yadda kumaini yana ganin cewa ƙasar ƙabarin husaini tana da falala latul haƙu biha ayyi turbatin babu wata ƙasa a duniya da za a kwatanta ta da ƙasar ƙabarin husaini a wajen daraja ce hatta turbatu ƙabarin nabi sallallahu alaihi wasallama yace hatta ƙasar ƙabarin annabi ba ta kai ƙasar ƙabarin imam husaini ba in ji ayatullahi kumaini wannan maganar ya kawo ta a littafinsa ta haririn wasila a mujalladi na biyu shafi na 162 ya ce ƙasar ƙabarin al'imamu husaini ƙasar ƙabarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba ta kai ƙasar ƙabarin al'imamu husaini ba wannan bai kamata ya ba kuma mamaki ba domin 'yan shi'a suna da aƙidar cewa inda annabi yake kwance da inda al'imamu ne yake kwance to Karbala ta fi Makka da Madina daraja kuma bana kun ga haka kirikiri da idan abu ne wanda bai kamata ya baka mamaki ba shi wannan mutumin na Zariya. ai fitowa yayi lasan da matsalar nan ta aikin hajji ta faru Ya ce wai ana taro a ƙasar Saudiya taron da bai wuce mutum miliyan biyar ba amma ana samun matsala amma ana zuwa a ji ai taro na ziyara a kabarin Husaini wanda mutane na kaiwa miliyan 25 amma ba a samun matsala a can abin da yake so ya nuna wa mutane shi yasa sai suka ce to dole a kafa kwamiti na aikin hajji wanda zai kunshi kasashen duniya musulmi wai idan an tashi Najeriya ta bada mambobi Nijar ta bayar Kamaru ta bayar Ghana ta bayar shekara mai zuwa su za su zauna sai to ga yadda za a aikin hajji idan suka zauna suka tsara ga yadda za a yi aikin haji daga baya mafarkin da isra'ila take da shi na mallaki jaziratul arab da wannan matsalar ta faru a bana waye yake da tabbas wata matsala ba za ta iya faruwa ba idan wani abu ya faru sai a ce to gabaki ɗaya ma musulmin sun kasa yanzu abin da ya kamata a yi shine majalisar ɗinkin duniya ya kamata a bara ga makula da aikin haji ba wanda ya isa a duniya a wannan wallahi da ai wannan gara Allah ya hargitsa duniyar da yaƙi a yaƙi kowa ya tashi kuwa don dama ba zama aka zo cikinta ba to sai bana duk musulmi na kirki yana gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya kai shi makka ko madina ya mutu ba ka bane saboda idan kai sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka yi sallah in kai sallah a masallacin harami sai ka yi sallah dubu a na kaduna kafin kai ta kai sallah ɗaya da za ka yi a can a duk duniya ba garin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace shi a ƙur'ani ya faɗa albarkarsa da falalarsa da rarrasa kaman garin makka da madina imamu maliku ina malikawa suke masu da'awar bin malikanki. imamu maliku ya rayu a madina amma bai yawo da takalmi idan aka yi masa magana me yasa baka yawo da takalmi yace yana jin kunya yaje gaban Allah kasar da annabi yake kwance yana taka da kafa yana taka da takalmi ba takalmi Imam Malik yake yawo a Madina saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Anas dan Malik yace ranar da annabi ya shiga garin Madina duk abin da ke cikin Madina sai da haske saboda shi yasa ake ce mata Madinatul Munawwara kuma annabi ya faɗa akwai sanda imani zai ƙare ko ina sai makka da madina wannan garin na makka da madina allah ne yake tsaron shi allah ne yake kulawa da shi wannan garin na makka da madina diddin musulmi yake burin ya je ya mutu a can da gawawakinsu suka mutu a can da allah mai suka ce cewa suka yi ba su yadda abin ne musu mutane a makka da madina ba a basuwa? su dama gari ne na masu imani wanda bai da imani bai kamata a rufe shi ba a garin dama gari ne na mutanen kirki wanda ba shi da imani bai kamata a rufe shi ba ranar nan na je wani yake ban labari ya ce akwai wani suna shan shayi a gurin shi ya ce wallah ba su taɓa sanin yana da wannan aƙidar ba sai da wannan matsalar ta faru ta saudiya ana jadantawa ana waɗannan mutane da suka rasu a wannan guri sukan sun yi sa'a Allah ya samu ma mu mutu a can buɗar bakinsa sai ya ce wai wallahi da ya mutu a makka ko madina gare ya mutu a saman tasha sai kowa kawai ya tashi ya ce to ka ga gara da ka fito da halinka gara ka je cikin arna yan uwanka ka mutu a can ko kuwa to wannan yana daga ciki sannan aƙidar shi'a dangane da abin da ya shafi wato ziyarar ƙabarin. wa'annan imamai sun ce yana ya fi aikin hajji ma ya zo a cikin alkule ne fi furu a cikin furu ulkafi na kule ne a shafi na wato hamsin da tara ya buɗe inna ziyarata ƙabarin husaini wai ka tashi ka je ka kai ziyara ƙabarin husaini ta adil 20 hajjatan ta yi daidai da aikin hajji so 20. ziyara kabarin al'imamu Husaini in ji ‘yan shi'a a littafinsu daidai take da kaje aikin hajji so ashirin. Wa afdalu kai suka ce ba ma wannan fa ya fi min ishiri na umaratan wa hajjatan. Da kaje aikin hajji so talatin suka ce gara kaje ka kai ziyara kabarin al'imamu Husaini so ɗaya. Wannan kare baka mamaki maganar da wancan ne na zariya ya faɗi wannan maganar. ya zo a cikin littafin kamilu ziyara wanda abubuwan da ke ciki babu lokacin da za mu iya faɗarsu amma babi ya buɗe na musamman ya kawo cewa babu bukan littafin ne ya buɗe babin cewa babu man zara da husai babin da ke magana akan wanda ya kai ziyara kabarin al'imamu husaini kana zara zarar lahafi arshi daidai wadda yake da wanda ya ziyarci Allah a saman al'arshi sannan ya buɗe babin inna ziyaratul husaini wal a'imma alaihim salam ta adilu ziyara ta kabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wai ka je ka kai ziyara kabarin husaini daidai yake da ka je kabarin manzon Allah sannan suka ce babin inna ziyaratul husaini ta hudu zunuba ziyara kabarin husaini duk wani zunubi da kai a duniya sai ta shafe maka shi sannan inna ziyaratul husaini ta ajilu umratan inna ziyaratul husaini ta ajilu hajjatan إن زيارة الحسين تعدل حجة وأمرة إن زيارة الحسين ينفس بها القربة أنا ياي مكا دون بكين تكي إذن كدي غاشنانكو ألا يحدث بكين تكي كوا sannan wa yi ƙuda biha duk wata buƙata da kake da ita in kaje ka kai ziyara a ƙabarin sai an biya maka sannan babu ma yi stahabbu min tsini ƙabarin husaini Babu akan abin da ake so idan kaje ƙabarin husaini wa annahu shifa'un cewa ƙasar kabarin husaini waraka ne na kowace cuta mu kuma alqur'ani ne Allah ya ce mana shifa'un sai abinda manzon Allah ya faɗa sannan babun cewa inna tsina kabarin husaini shifa'un wa amanu wai ƙasar kabarin husaini waraka ne sannan samun aminci ne daga kowane irin abu sannan babu ma Rajul ar-rajul idza akala tsina kabarin husaini hatta abinda zaka faɗa sannan zaka ci ƙasar kabarin ma sai an faɗa sannan babu inna za'iril husaini yadkhuluna aljannata qabla an-nasi babun da ke magana cewa wanda za su je ziyara kabarin al-imam husaini sai sun fara shiga aljanna kafin kowa ya shiga sannan babun da ke magana nurul aini fil mashi ila ziyarat qabril husaini wato wannan kitabu nurul aini fi mashi ila ziyarat qabril husaini wannan shi ma littafi ne mai zaman kansa haka ya bude babubbuka masu yawa dangane da falala wajen kai ziyara a cikin akan kabarrukan ainihin wato al-Imam kai duk wani matsayin Allah da kuka sani fa ba wanda wayannan mutanen in Shi'a ba su kwashe sun jingina ba wayannan bayan Allah mutanen guda goma sha biyu ba sun ɗauki haƙin Allah sun ba shi. ya tabbata wannan Husain al-Fuhaidi yana ambatar wata kutuba wadda suke jingina ta zuwa ga Ali bin Abi Talib wai shi yayi ta bari ku ji abin da suke faɗa akan shi wai ali bin abi talib ya ce ana indi mafatihul ghaibi wai a guri na mabudan gaibu suke waye ya faɗi cewa a gurinsa mabudan gaibu suke ya ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa duk wanda ya ce wani yana da waɗannan mabuɗan gaibin ba Allah ba ya ƙaryata ƙur'ani wanda kuma ya ƙaryata ƙur'ani to arne ne sannan sun ce la ya alamuha ba'adahu ba'ada rasulullahi illa ana sannan sun ce wai ana ana zalƙar ne ne mazakuru fil masfafil ula wa zalƙar ne ne da Allah ya ambata a Qur'ani ba kowa ba ne bin Abi Talib ne ana sahibu khatam Suleiman. ana aula ana ana ana waliyul hisab ni zan wa mutane hisabi ana sahibu sirati wal mawqif ni ne zan tsayar da mutane a sirati da kuma gurin tsawa akan sirati sannan sun ce Ali bin Abi Talib ana qasimul jannati wan nari wai shi zai raba ma mutane aljanna da wuta bi amri rabbi wai da umarnin ubangijinsa ana adamu al wai shine annabi adamu na farko ana nuhu al wai shine annabi nuhu na farko ana ayatul jabbar wai shine ayoyin Allah jabbar sannan ana haqiqatul asrar ana muriqul ashjar ana muniqus simar ana mufajjirul uyun wai duk wani idan ruwa da kaga ya bubbugo a duniya wai ali bin abi talib ne ya bubbugo da shi da haka rijiyar gidan kungaga tana fitowa to ali bin abi talib Allah ya kara masa dawo shi yake fito da idan ruwan bohol din ungoku a akidar ɗan shi'a to ali bin abi talib ne yake bubbugo da ruwan in kaga kogin kofar gidanku ko ungoku yana bubbugar da ruwa to ali bin abi talib ne yake bubbugar da ruwan sannan sun ci ana mujril anhar ni nake gudanar da wata irin ko wata irin korama ana kazinul ilmi ni ne taskar ilimi ana hujjatul fis samawati wal ardi ana rajifa Allah ya faɗa wannan rajifa a Qur'ani sun ce Ali bin Abi Talib ne ana sa'iqa sun ce Ali bin Abi Talib ne ana sayhatu bil haq ni ne wato busa ta gaskiya sun ce Ali bin Abi Talib ne sun ce Ali bin Abi Talib ya ce wai ana sa'atu liman kazzaba biha ni ne alkiyama ga duk wanda ya karyata da ita ana zalikal kitabul ladhi la rayba fihi wai ni ne littafin da babu kokonto a cikin sa wai sun ce an alibin bin abi ya ce an al’asma’ul husna ni ne sunaye mafiya kyau allaci Umar an yud'a biha wanda aka umarci mutane su roƙe ne da ita wai ali ba Allah ya ce walillahi Lahil asmaul husna ba to sun ce ba Allah ba ne bin abi talib shi asma'ul husna wannan maganar da nake faɗa maka Za ka sha mamaki yanzu a nan gurin ga ɗan shi'a daga cikin ƴan shi'a yana tasirin inna anzalnahu fi lailatul qadri abinda zai baka mamaki cewa inna anzalnahu dinnan duk musulmin duniya abinda suka sani shine Allah ya saukar da Qur'ani hudin damiri ne wanda yake komawa kan littafin Allah Qur'ani sannan lailatul qadri ita ce ita ce lailatul da aka sani to za ka ji dan shi'a yana faɗa cewa inna anzalnahu su din ba qur'ani bane ali bin abi talib ne shi Allah subhanahu ta'ala ya saukar sannan lailatul qadari ya ce ƙarya ne ba kowa ba ce lailatul qadar na na ma ita ce lailatul qadari bari ka ji da bakin wannan dan shi'ar abinda yake ainihin wato fada da ainihin wato kanshi dangane da waɗannan aqidu ainihin wato nasu abinda yake ainihin wato fada kenan da haka wannan aqidar lokaci yayi wallahi duk wani mutum da Allah subhanahu wata'ala ya ba shi kuɗi ko ya ara masa ainihin wato wata dama ya zama wajibi a fito a yaƙi wannan aƙidar ta maguzanci ya riga ya zama dole ainihin wato akan wa'annan abubuwan wannan yana daga cikin abubuwan da wa'annan ainihin wato mutanen suke yi ga wannan magana abin da yake faɗa inna anzalnahu fi lailatul qadr سمعت رسول الله أمير المؤمنين بعضنا الحسن والحسين نجي نشوف بعض نقاط هل أثر نجي نشوف الروايات عن أهل العصمة أن الله عز وجل أعطى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليلة القدر أعطاها لرسوله أعطاها ليلة القدر أعطاه ليلة القدر ونجي نشوف الروايات عن أهل البيت من هي ليلة القدر من هي ليلة القدر الروايات عن أهل العثمان تشير إلى أن ليلة القدر هي فاطمة masu jin راتي sun ji ya وليلة da cewa على qadr يعني هذا شوف في يعني السورة تقول سلام هي ومير لفاطمة هي السلام عليكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الجليل جل وعلا أعطاه ليلة القدر وليلة القدر هي فاطمة اللي أعطاها الرسول أعطاها الله لرسوله شلون تطلع الإمامة والنبوة؟ شلون تطلع الإمامة والنبوة؟ شلون تطلع الإمامة من ليلة القدر اللي هي فاطمة وألقى سورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا كل اللي أنزلنا أنزلنا القرآن هذا المقصود يعني الكتاب إن أنزلناه بليلة القدر معناه القرآن من القرآن مقصود به الكتاب هل الكتاب في القرآن كلمة الكتاب مقصود بها بس القرآن ويقول هذا كتاب لا ينطق هذا كتاب لا ينطق وأمير المؤمنين يقول هذا الكتاب الصامت والقرآن يقول أن هذا الكتاب لم أجل ما إلا أنزلناه من المقصود من اللي أنزلناه في ليلة القدر وتالي صار إشراق عظمة الإيمان يقول ببعض أسرار العبادات ينقل عن القاضي سعيد القمي في سلسلة الروح الطاهرة يقول إنا أنزلناه أي علي wannan shi ne abin da ya faɗa wanda suke jin larabci ya faɗi cewa ina an zallahu bayan malamai sun yi maganganu ya ce to ba magana ba ce ta cewa an saukar da ƙur'ani ina an zallahu shi ne mun saukar da ali bin abi talib bari ka ji ga tafsirin wani ɗan shi'a da ya maka ha ya ayin sadi ya ce kafin ɗin wai shi ne karbala ha'un ɗin shi ne halakul itira wai halakar mutanen gidan annabi ya'un ɗin ya ce ita ce yazid ɗan mu'awuya ainihin ɗin ya ce ita ce a tsatsar hussein sadin ɗin ya ce shi ne saboda hussein bari ku ji daga bakin shi wannan ɗan shi'ar dangane da abin da ya ainihin wato faɗa لنشاهد مع التفسير الشيعة كاها يا عين هذا يوم من الأيام أمير المؤمنين مرحلة زينب هذه العالمة غير المعلمة بالمدينة وإذا عندها جلست نساء المدينة يحضرن تعلمن القرآن واصلة إلى سورة مريم بسم الله الرحمن الرحيم ها يا عين ص ذكر رحمة ربك عبده زكريا وذكر الإمام علي بني بني أتعلمين ما معنى هذه الحروف انت تفسرين القرآن أبوك باب مدينة العلم تعرفين معاني هذه الحروف شنو قالت أبا أنت عالم أنت العالم أنت باب مدينة العلم فقال عليه الصلاة والسلام بني زينب هذه رموز لمصيبة تصيبكم أهل البيت رموز هاي الحروف تعال يجي الإمام المهدي لو انتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول الكاف كربلاء والهاء هلاك العترة والياء يزيد والعين عطش الحسين والصاد صبر الحسين مصيبة mutane sun ji yadda ya tafsirin ƙura'ani ta irin wa'annan abubuwan na shi'a suna nan da mugun yawa yanzu ga wani abdulhamidul muhajiri ɗaya daga cikinsu cewa lokacin da aka haifi ali bin abi talib a cikin kaba aka haife shi da mamar ali bin abi talib radiyallahu anhu wa arzahu ta ɗauke shi ta kai gurin annabi wai tun fa kafin allah ya fara saukarwa da annabi wahayi a lokacin annabi ya ji Ali bin Abi Talib ya karanta suratul mu'minun tun daga farkon ta har ƙarshen ta tun yana jariri a ran da aka haife shi ya ji Ali bin Abi Talib ya karanta suratul mu'minun tun daga farkon ta har ƙarshen ta ga abinda wannan mutumin yake ainihin wato faɗa da bakinsa إن مريم لما أرادت الطعام قال له الله عطاء من فسد أمنع الله عزي إليك بجبع النخلة وهذا دليل علم هذا قبل نزول القرآن من أسرار أهل البيت يعني هذه أمة لبنان طالب طيب، أمة من المؤمن وأنا أكلت ثمار الجنة وأنا في باطن الكعبة في جوف الكعبة وعلي أمير المؤمنين تقول نزل من هضم علي أمير المؤمنين وهو في ملام النور وهو يقرأ سورة المؤمنون يقول قد أخرجته وهو يؤدي سورة المؤمنون اسمها سورة المؤمنون عن باب الحكاية ما تقول يقرأ سورة المؤمنين لا لأن الباب اسمها سورة المؤمنون فكان يقرأ هذه السورة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فجئت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نظر اليه النبي ابتسم اخذه وسمعه يقرا قد افلح المؤمنون سوره المؤمنون كلها قراها عليه ونبي طه السلام الله عليه هذا wannan shi ne abin da yake faɗa wai tun kafin ma Allah ya saukowa da annabin ƙur'ani ran da aka haifi Ali bin Abi Talib haka ya karanta ƙur'ani wato suratul mu'minun tun daga farkonta har ƙarshenta to irin wannan mawkifin da su 'yan shi'a suka ɗauka suka ba wa'annan manyan mutane masu darada masu ƙima wannan matsayin da wa'annan martabobin ko annabawan Allah ba za mu yadda mu ɗauka mu ba su ba don akwai abin da yake haƙƙin Allah ne saboda ana da buƙatar a zauna lafiya to wannan ɗaya daga cikin wato aƙidin wa'annan mutanen dangane da Ali bin Abi Talib kenan akwai aƙidin Shi'a dangane da abin da ya shafi tauhidul asma was sifat sannan akwai aqidin su dangane da abin da ya shafi qur'ani na faɗa muku wallahi in kace za ka yi magana aqidin su kowace gaba idan ka dauka to tana buƙatar a jalsa ɗaya ne a sake dawowa sai a dora a jalsa ta biyu sannan aqidin shi'a dangane da ainihin wato inkarin ganin Allah subhanahu wata'ala ranar tashin alkiyama mu ahlus sunna mun yadda cewa za a ga Allah ranar alkiyama kuma in Allah ya yarda sai na shi. ibn al-qayyim ya faɗa a nuniyar sa ce wa yarawnahu subhanahu min fawqihi nazar al-iyani kama yura al-qamarani hadha tawatar an rasulillahi lam kirhu illa fasil al-iman karkashin sharhin da ibn rajab al-hanbali yema hadisin wato da yace akhbirni an al-ihsan annabi yace al Ihsanu. an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu ibn ibnu ya ce wannan dalili ne akan duk wanda ya wa Allah a duniya bai ga Allah subhanahu ta'ala ba idan an je lahira sai ya ga Allah subhanahu ta'ala. kuma tafsirin annabi da bakinsa sa abin da ya fassara lillazina ahsanul husna ita ce ahsanu ita ce aljanna lillazina ahsanu alhusna ita ce aljanna wa ziyada Shi ne ganin Allah subhanahu ta’ala da aka ba lokacin da za mu tattauna wannan kadiyar da hujjojin wanda suka ce ba za a gansu ba da yadda za a rabce su an taɓa tattaunawa tsakanin wani malami dan bid'a da wani malamin sunna a ƙasar Yaman shi ya ce a tafo bai yadda ba za a ga Allah a lahira ba malamin sunnan bayan ambaliyar dalilai da ya zube cewa za a ga Allah annabi ya faɗa Allah ya faɗa malaman musulunci na farko sun tabbatar da wannan aƙidar babu wanda ya taɓa musunta haddan fodiyo a cikin ihya sunna in ka duba aqidarsa ita ce za a ga Allah subhanahu wata'ala na alkiyama sai ce to yanzu abinda za a yi kafin a tashi mai ittifaki akan abu guda ɗaya a tashi mai ittifaki idan an je lahira mu za mu ga Allah amma ku ba za ku ganshi ba shikenan aka yi ittifaki akan haka aka tashi dan haka duk wanda ka gabe ga Allah ba dama a ranar alkiyama arni ne dan haka Allah ya ce kalla innakum an rabbihim yawma idin na an sha makance su ba za su ga Allah subhanahu wata'ala ba to aqidar shi'a dangane da ainihin wato alqur'ani idan ka faɗa ma mutane kace musu yan shi'a ba su da qur'ani ba sai mutum ya ta mamaki yaya za a ce yan shi'a ba su yarda da qur'ani ba wallahi wannan gaba ce mai zaman kanta tana buƙatar bahasi akan dalilan da suka tabbatar da cewa yan shi'a ba su yarda da wannan qur'anin ba amma ba zan tsawaita a kanta ba bayan abin da ke cikin abubuwansu na littattafai kamar littafin al'intijaj da biharun anwar da mir'atul anwar sun kawo ruwaya cewa innal mahadi inda zuhuri ya tulil ƙur'ana idan al'imama mahadi ya bayyana zai zo ya karanta wa mutane ƙur'ani fa ya ƙulil musulmi na sai musulmai idan suka ji karatun ƙur'anin da al'imama mahadi yake yi sai su ce haza wallahi al'ur'anu haƙƙan wannan shi ne al'ur'anin gaskiya allazi anzalahu Allah ala Muhammadin wanda Allah ya saukar akan annabi Muhammad wama wama buddila wannan shine alqur'anin da ba a kayar da wani abu ba ba a canje wani abu ba La'anallahu Allah man asqatahu wa baddalahu wa harrafahu Allah ya tsine mu wanda ya canja littafin Allah ya jirkita shi ya ƙara wani abu ko ya rage to wannan idan ka tambaye kace ai in an ce ba su yarda da ƙur'ani ba ya za a ce suna karanta shi wallahi nan gurin inda da lokaci akwai wannan Muhammad Sadiq ɗaya daga cikin malamansu wanda suke rayuwa a wannan zamanin muƙabalar shi da Adnan Ur'ud ina so ɗalibai da suke jin larabci su dinga shiga intanet idan sun tashi akwai wato Khalid al-Wasabi dan ƙasar Yemen ne sannan akwai Adnan Ur'ud wanda yana daga cikin malaman da ake ce musu Asadu Sunna a duniya ba ni kaɗai bane Asadu akwai usmanul khamis dan kasar kuwait wanda yake da littafin hukumatun min at-tarikh shi ma ana ce masa asadus sunna akwai abu ishaq al huwayni wanda ke misra shi ma ana ce masa asadus sunna sannan akwai adnan urqu shi ma ana ce masa asadus sunna wannan shine adnan urqu ga wanda bai san shi ba gashi nan لا يجوز يا معشر المسلمين أن تسألوا غير الله لا تنسوا سائلهم السؤال الآن ولا to wannan muƙabala ake yi a nan gurin shi wannan bai yadda da cewa yahudu da nasara ba kafirai ba ne wai saboda don sun kafirce wa manzancin annabi ai ba su zama kafirai ba haka yake jayayya a nan gurin amma kuma ya yadda cewa wanda bai yadda da kali wanda bai yadda da imamancin wa'annan mutanen guda goma sha biyu ba ya kafirta abubakar ya kafirta umar amma bai yadda da hujja da nasara ba kafirai ne akan wannan ake jayayya a nan gurin to a ɗaya daga cikin munazarorin da suka yi da shi wannan ɗayan da kuka gani akan matsalar ƙur'ani akwai inda yake faɗa da bakin shi ya ce wannan ƙur'anin da ke hannun musulmi duk wanda ya kalli tsarinsa ya san tsarin ƙur'anin ba maɗaɗe ba ne ya ce domin kowa ya san ƙura'ani surorin makka ne suka fara sauka sannan sai surorin madina to ya kamata a tsarin ƙura'ani nan a fara jera surorin makka sai surorin wa madina idan ka ɗauki fatiha ita ce makiya baƙara madaniya ce ali imrana madaniya ce nisa'i madaniya ma'ida madaniya sai da aka zo suratul an'am ita ce wa makiya ya ce to tsarin ƙura'ani ya kamata a fara jera surorin makka ne ga baki ɗaya sannan sai a jero surorin madina dina ƙuƙur ya yi masa tambaya ya ce masa usman ya tara ƙur'anin nan yadda yake so ne ko yadda allah subhanahu wa ta'ala yake so ya ce yana buƙatar sai ka bani amsa ɗayan biyu ya ce in ka ce usman ya tara ƙur'anin nan akan yadda yake so ba yadda allah yake so ba to ya za ka yi da alƙawarin da allah ya ma annabi ya ce inna alaina jam'ahu ko ƙur'ana in ko ka ce a'a usman ya tara ƙur'anin nan yadda Allah yake so ba yadda shi yake so ba kenan yadda aka tara ƙur'anin nan aka yi shi haka haka ya kamata a yi shi sai Allah ya bari aka yi shi haka yace kowanne ina jiran ka bani amsa daga cikin ɗayan guda biyu ku lura da kyau ku ga wani abu in kuka kalli malaman shi'a a Najeriya har da ba ta dame su ba kaga mutum ya ɗauko ƙur'ani ya sa a gaba yana tafsiri ya ja ayar ayar ta dashi yana ko ba a lura ba yaushe za a lura bayan ba karatun kirki kake ba ko ba a lura ba to yaya za a yi a lura kuwa to bayan wannan ku kalla ku gani a kowace unguwa za ka samu makarantu na ahalus sunna da ɗalibai na ƙur'ani na imani ba unguwar da za ka shiga ba ka samu ɗalibai ahalus sunna mahaddata ƙur'ani ba amma wallahi in ka ga mutum yana shi'a ya haddace ƙur'ani to ka tabbatar yayin haddan ne kafin ya shiga shi'a ka tabbatar yayin haddan ne kafin ya shiga wa duk wanda ya shiga shi'a a cikinta zai ce maka zai ya hadda to ba shi da lokacin da zai hadda ƙur'ani don karanta wannan ƙur'anin lalura ne kafin imamu mahadi ya zo da ƙur'anin gaske wannan ita ce aƙidar 'yan shi'a wanda suke bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da ainihin wato ida sannan ka dawo dan girman Allah duk wanda ya yarda da wannan Qur'anin littafi ne na Allah Allah ta yaya zai ce matan annabi iyaye ne na duk wani mai imani sannan mutum kuma ya zagi babarsa Allah cewa ya annabi annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum yanzu idan aka tashi daga karatun nan ka tafi gida aka ji cewa rikici ya haɗa ku da mamaka ka ɗura mata zagi to duk duniya ta san kai ɗan banza ne ba ɗan kirki ba ne idan mamakka da ta haife ka ba za ka iya zaginta ba duniya ta yi kai to kai ɗan banza ne ya wacce Allah subhanahu wa ya faɗi cewa babar ka ce za ka iya zaginta kenan in mutum ya yadda da ƙur'ani ba zai zagin ba rashin yadda da ƙur'ani shi ya janyo mai shi ya janyo zagin a ƙistan Nana aisha da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo cewa ya izu kuma Allah yana muku wa'azi an ta'udu li misli kada ku koma ku ci gaba da wa matar annabi kazafi in dai kuna da imani shi yasa daga ran nan malamai suka ce duk wanda kaga ya faɗi mummunan magana akan matar annabi to ka cire shi a cikin masu imani bai cikin su dan Allah cewa ya izkum Allah an ta'udu li mislihi abadan in kuntum mu'minin in dai kuna da ainihin wato imani to aqidar shi'a dangane da qur'ani haka nan aqidar shi'a dangane da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka bayani cewa wannan duniya ta taba ganin mutane karimai masu karanci ba wasu abubuwan zan takaita akan irin waɗannan wannan sidin akan aƙidin shi'a na ɗauka na tattauna kusan guda ashirin a kansu wanda cikinsu ba waɗannan idan mutum yana so ya ga wasu abubuwan kiri da musu yadda nake faɗa to ya nemi wannan sidin a hannun malam muktar in an tashi ya je ya kalla ya gani zai ga abubuwa na ban mamaki akan matsalar shi a sama da abin da na faɗa ma sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duniya ba ta taɓa ganin mutane karime ba kamar su don malaminsu shi ne annabi su kuma su ne ɗaliban Allah ya turo shi da alƙur'ani don ya tsarkace su ya karantar da su su zama mutanen kirki idan annabi ya zo da ƙur'ani ya karantar da mutane don su zama mutanen kirki ba su zama ba to babu kuma wani malami a duniya da ya isa zo ya karanta wa mutane ƙul'ani su zama mutanen kirki abinda kuma shi'a suke faɗa wa duniya ne da ya zo ya ci nasara gurin karantarwar shi amma annabi bai ci nasara ba Don annabi ya rasu ya koma zuwa ga Allah bayan da ya bar sahabbai wanda yawan su ya kai mutum dubu da goma sha biyar, amma gabaki ɗaya sun yi ridda sun bar addinin musulunci wanda suka rage a musulunci ba su wuce mutum tara ba kuma cikin wanda suka kafarta abubakar na ciki umar na ciki usman yana ciki wa'annan sahabban na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah cewa idda alal ladina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyatil jahiliya fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina sai ce wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha su suka cancance ta kuma su ne ma'abuta tsoron Allah in ji Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya kalle su ya ce musu wa'alamu ku sani an na fi kuma rasulallah. lau yi tsaye hukun fi kasirin min al'amari la'anittum walakin Allah habbaba ilaikum al'imana wa zayyanahu fi kuma Allah ya so muku imani sannan ya kawata imanin a zuciyarku wa karraha ilaikum al-kufra wal fusuqa wal sai yace ulaika humur rashiduna su sune shirayu amma akwai daga cikin tafsirin ɗin shi'a kamar tafsirin qummi ya fassara wa karaha ilaykumul kufar Allah ya ƙi muku kafirci yace kafirci ne abubakar ya ce yace ne umar wal isyana yace shine abu ainihin wato usmanu dan affan haka ya fassara al walfusuka ƙarƙashin wannan yan shi'a suna da ƙarin cewa mamar masu imani umul mu'minin na Aisha radiyallahu anha kafura ce arniya ce wannan ita ce aqidar su shi yasa na rantse da Allah inda a wannan za ta zama mu kaɗai ne wallahi ka mutu ka je gaban Allah ta kowane hali ka mutu ba matsala ba ne, matuƙar ka tafi da imani amma wallahi ba yadda za a yi mai iya amintuwa da aƙidan zagin sahabban annabi da zagin matan annabi suna da kudurta cewa na na aisha ta kafar da tayar da wal iya billahi sannan wa na hamin ahalin nari kuma na na aisha yar wuta ce a wajen ƙin shi'a sannan suna kiran na na aisha da sunaye daban-daban idan ka ji dan shi'a ya ce ummu shururi uwar shari yana nufin na na aisha idan ka ɗan shi'a ya ce a shaitaniya shaitani yana nufin na na aisha ya zo a cikin tafsirin ayyashi da biharun arwa na majalisi da tafsirin baharani duka suna jingina wa'annan maganganun cewa na na aisha ake nufi ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala da ya ce wala ta kunu kallaci na ƙargazalaha min ba da ƙuwacin an suka ce wacce ta warware imaninta ita ce na na aisha wallahi kwanan nan na dawo daga kano wani mutum ya ce shi ana faɗar abin nan bai yadda ba ya ce yana mu'amala da wani ɗan shi'a ya ce ɗan shi'an wani abu ya ta faru ya su ya zo gidan shi amma wallahi saboda mujarradin akwai na aisha a gidan mutumin ya ce ba zai shiga gidan mutumin ba saboda tsabar da suke wa matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to yanzu nan gurin gashi kek ne aka rubuta aka rubuta aisha finnari a jikin kitsin aka zo da sunan babdi ana yanka kitsin ana aisha finnar aisha finnar gashi ana tafi unwani na wato walima fa aka yi na gashinan al'intifali bi zikira halaki aisha wato walima na tunawa da ranar da Allah ya halaka na aisha sun yi ta a shekara 1400 da talatin da ainihin wato uku suka ainihin wato wannan ainihin wato walimar akwai wani ɗan iska a ƙasar ainihin wato kwaid ya gudu ya koma london da zama ana ce masa yasir kabi ya ƙware kwaren gasken gaske gurin zagin na na aisha jiya na je karatu kawo wani ya rubuto min wata tambaya wai yar shi'a ce yana bala in santa ya halatta ya aure ta na ce barin tambaye ka idan kana zuwa gurin yarinya kana zuwa ta dan karama uwarka zagi za ka zo ka tambaye ni ya halatta ka aure ta a cikin nan gurin waye zai je gurin wata yarinya ya je zance yana zuwa ta dankara mu uwar shi zagi dan Allah zai zo ya tambaye ni fatawa yadda za a yi da ita nace sai matar annabi dan ba ta da kima a gurin ka baka da mutunci shine za ka zo kana tambaya ta ya halatta ko bai halatta ba nace wallahi matan annabi a gurin mu sun fi iyayen da suka haife mu dan ba wasu mata a duniya kamar su jingina su kawai zuwa ga matan annabi Allah ya buga wannan takil din yace ya nisa annabi ya ku matan annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i ba daidai kuke da sauran matan duniya ba idan babar ka mace ce kana jin ba za ka iya ɗaukar tolerating ɗin in an zage ta ba matar annabi ta fi uwarka zama mace bai kamata ka ɗauki tolerating an zage ta wai haka zo kana neman fatawa wai ya halatta ko bai halatta ba haka wani ya rubuto tambaya wani ce yanzu yana so ya san hukuncin abin da sojoji suka yi na ce ka shiga wanda ka je ka tambaye su in ka samu ilimi kokwa ya shiga wanda ka shiga wanda ka je ka tambaye su in ka dawo in ka dawo neman Allah da sai in tsari da ilimi ka je ka ce to ka zo ne da Allah kana so za ka yi tambaya ne ya hukuncin wannan abin da kuka yi in ka samu ilimi ne ma zan karu to wannan yana daga ainihin wato ciki ɗan uwa aƙidu dangane da shi'a a kan waɗannan matsalolin aƙidu ne wanda suke ainihin wato masu hatsarin gasken gaske gashi a nan gurin wani ne ya zo zai musulunta amma a cikin sharaɗin musuluncin aka ce dole ya yadda abubakar da umar da aisha da hafsa suna wuta

وحده لا شريك له لا شبيه له ولا نظير لا شبيه له ولا نظير أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأشهد أنه سيد الأنبياء وأشهد أنه سيد الأنبياء وخاتمهم وخاتمهم وخير الخلق أجمعين وخير الخلق أجمعين وأشهد أن أمير المؤمنين عليا وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله ولي الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن فاطمة الزهراء وأشهد أن فاطمة الزهراء وأنهم فدوا كلمة شهادة تيبا فاطمة ما إلن كلمة شهادة دقيقة ثانية مسلمة حجة الله حجة الله صلوات الله أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة to wannan fa ita ce fa shi'a fa wannan ita ce shi'a to idan wancan da muka faɗa da darasi ne baka ji ba bari mu kunna maka zazzaki ka ganshi lokacin da yake tsiruwa da eh bari mu kunna maka shi ka ganshi lokacin da yake tsinuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da shi yake bada da kanshi su da اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد أن معاوية عليهم منك العنة أبدا الآبدين عن جاء ديتي Ya ce, Allah ya tsine ma Abu Sufyan Allah ya tsine ma Muawiya bayan ya tsine ma Muawiya ya tsine ma Abu Sufyan za ku ji yi amfani da wasu kalmomi a cikin kalmomin da zai faɗa zai ce Allahumma kus an awwal zalimin Allah ka keɓance farkon azzalimi da tsinuwa sannan ya ce sannan sai sani sai salisu sannan sai rabiu to sai ya faɗa ya faɗi sa da sani da salisu da rabiu sai mu faɗa muku ɗan shi'a idan ya ce awwalu da sani da salisu da rabi wa yake nufi bari ku ji daga bakinsa Allahumma qut anta awwala zalimin bil alimin wa bada bihi awwalan thumma al an thani wa thalith wa rabi kuma kuna kan an ji abin da ya faɗa yi Allah ka keɓance farkon azzalimi da tsinuwa in ɗan shi'a ya ce farkon azzalimi yana nufin shine abubakar dan shi ya zo ya shugabanci bayan rasuwar manzan Allah idan ɗan shi'a ya ce na biyu to yana nufin shi ne umar in ɗan shi'a ya ce maka salisu yana nufin shi ne usman radiyallahu anhu idan ya ce maka rabi'u yana nufin shi ne mu'awiyar ɗan abu safiyar wannan shi ne abin da waɗannan mutanen suke da aƙida a kan shi kuma suke addini da shi kuma suke bauta ma Allah subhanahu wata'ala ta'ala da shi wannan duk muna yi ne muna nunawa ne saboda wani in ka shekara dubu kana faɗa ga wannan matsiyacin abinda yake faɗa cewa aerial sharan na isra'ila idan yana da kare karen shi ya fi abubakar da umar sau dubu bari ku ji daga bakin shi wannan matsiyacin abinda yake faɗa wanda kufa abubakar da umar kaji rantsuwa yake da Allah ya rantsi da Allah kafirai sun fi abubakar da umar ma alheri sannan ga abin da ya كلب على على الشعب كلب ليس على الجنوب على الشعب عنده كلب ذلك الكلب أفضل من أبي بكر وعمر abin da yake faɗa kenan ariel sharon na isra'ila idan yana da kare karen shi ya fi abubakar da umar so dubu mun barka kai da kake cewa ana kafarta mutane suna la ilaha illallah kai kuma kai hukunci ga mutumin da ya kalli manyan abokan annabi wanda Allah subhanahu wata'ala ya kulla alaƙarsa a rayuwar duniya Ali bin Abi Talib yace ya sha jin annabi yana faɗa cewa mun fita ni da Abubakar da Umar mun dawo ni da Abubakar da Umar mun ci ni da abubakar da umar rayuwar ta ƙare a duniya Allah ya haɗa su a rayuwa ta barzaku duk musulmin duna idan ya je inda ya fi ko'ina ƙima shi ne rauda wanda annabi ya ce ma bai na baiki wa mimbari razutun min ziyadil janna a nan aka rufe annabi aka kawo abubakar aka rufe shi aka kawo mai umar aka rufe shi yau ga wani yana cewa mutanen da aka rufe a damar annaba da hagun annabi idan ƙiryar sharan na isra'ila yana da kare to karen shi ya fi abubakar ya fi umar kuma ba ma so ɗaya ba so dubu don allah wanda yake da aƙida yake ganin karen abubakar ya karen wato ƙiryar sharan ya fi abubakar ya fi usman wani irin addini ne wannan wannan shi ne addinin ainihin wato shi'a wanda ainihin wato 'yan shi'a suka gina a kansa kuma suke bauta ma allah subhanahu wata'ala da ainihin wato shi maganganun suna da yawan gasken gaske akwai wata magana ga shi yadda na faɗa na ce ga wani daga cikin malaman shi'a yana faɗin falala da lada ga wanda ya tsine ma abubakar da umar ga shi nan Thank السلام زين العابدين عليه السلام والثواب لا يتصور من قبل العقل البشري وإنما يؤمن به الإيمان wai ladan zagin abubakar da umar saboda rewan shi da falalai shi abu ne ma da ba zai a iya sauwara shi ba bar za ku ci gaba da ji da bakinsa abin da yake faɗa man qala allahumma al'anil jibta wa wanda dai ya faɗa ya ce Allah ka tsine ma jibta da ɗagutu wanda har shehu usman ɗahir bauchi shi ma sai da wannan magana wanda na san da yawa sun ji yana faɗa cewa an zo mai da kasir daga Zariya. ana koya ma yara wani salati a cikin salatin akwai Allah ka tsine ma ɗaguce guda biyu wa hima. zan kunna maganarsa shi ma a nan aji don a gane cewa magana akan zagin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wannan ittifaki ne banal ne. ba ahlus sunna kaɗai bane suka yadda da cewa ba yadda za a yi bauta ma Allah da zagin sahabban manzon Allah an ja abin da ya ce a yi aljibtu shi ne abubakar ɗagutu shi ne umar Allah ya tsine mai albarka

كتبت له سبعين ألف حسنة وكتب له سبعين ألف سنة za a rubuta masa ainihin wato lada dubu saba'in idan gari ya waye ka ce Allah ka tsine ma abubakar da umar sai an rubuta maka lada dubu nawa dubu saba'in sai an rubuta maka lada akan wannan wannan shi ne magana da wannan yake ba ورفعت له سبعون آت درجة هذا لمن قال كل غداة مرة واحدة اللهم عن الزفت والتعود أما من لهج لسانه باللحم المسبح كل غداة أكثر منه فماذا يستعمل سواده اللهم أنعمت ثم أبادته معلومة wannan ɗaya daga cikin maganganun da wannan mutumin ya faɗa kenan yan uwa wannan kasaɗin zai kyau a ce mutane su neme shi da kasaɗin ɗin da malam kabiru gombe makirtin yan shi a garin manzan allah bana wannan bala'in da kuka ga ya faru su suka haddasa wannan bala'in daga baya suka zo kuma suna wa mutane ƙarya yanzu abubuwa na kusa da ƙarshe da ya kamata mu rufe karatun nan da su abu ne ya faru a garinka a gaban idanka abu ya faru amma waɗannan mutanen sun yi ƙarya kafin nan bari mu kunna magana shi malam ɗahir rubuci da ya faɗa yake da kuma da zo ya ji maka buwarka ya ji maka ubanka ne kai mu yake domin ka tabbata annabi ya fi son abubakar akan ubanka annabi ya fi son abubakar akan uwarka annabi ya fi son umaru kan ubanka annabi ya umaru gwamnatin makka tana da ba za to ke abubakar da umaru babu kamar a duniya in mutum ba annabi ba ne bai kai ba da ba wato da musulunci ne wannan na ne kamar yanzu sabon ya na ce na samu daga zariya mai abubakar da umaru yanzu wani aka wani tara ake wai koya wa mutane a zariya ne, na zagi abubakar da umaru a cikin salatin musulmi kirki ba zai iya kan salatin ba sai dai hanyar hikaya sai ce Allah ma salli ala Muhammad wa alihi wa an dawo da quraishin quraishin wa bidai ma a'udhu billahi wa Allah ke salati wa annabi da ala yarda ala aiki guda biyu nan na quraishawa da ya'yan su guda biyu wato Abubakar da Umaru da Aisha da Hafsa wa'i wa sai nan yanzu musulmi zai wannan tasawuri a cikin wanda koya wa yara wannan salatin a zariya yanzu jama'a duk mutumin da yake zaɓin abubakar kai nesa da shi kai musulmi an yi maganar da shehi ya faɗa shin ka bin ka je ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wa kake samun sa a daki da abubakar da umar yanzu makiya guda biyu nan masoya annabi ne makiya annabi ne suke faɗa ne kawai inda wani abu tsakani ba to wannan ita ce maganar da shehi ya faɗa dangane da abin da ya shafi matsalar abubakar ko umar don haka matsalar abubakar da umar da na na aisha da hafsa karka ɗauka matsala ce ta 'yan izala matsala ce ta dun musulmi na duniya wanda yake san annabi so na gaske don haka daga ƙarshe abubuwa ne guda biyu da yawanku kuna da labarin abin da ya faru a zariya da dalilin abin da ya kawo haka abin da ya faru a zamanin ka ma waɗannan mutanen sun yi ƙarya a kan shi ballantana abin da bai faru a zamanin ka ba kowa ya san idan banda waɗannan sojojin sun yi dabara sun bi ta siyasa sun ɗaɗɗauki abubuwan da ya faru to da waɗannan mutanen ƙariyar da za su yi ma sojoji da sai sojojin su tausaya musu sun saba da ƙarya ba haka ba ne? sun saba da ainihin wato ƙarya da ƙaryar yadda za su yi musu da abu ne wanda ba za ka iya siyan sojojin ko sisi ba wanda na san da yawa sun gani amma bari mu kunna wanda dai yake ganin abin da sojoji suka yi ba su kyauta ba sai je ya tambaye su ba a taɓa samu ba a wata ƙasa a duniya a ce janar na soja ya biyo hanya wani ya tare mai hanya wanda tsaron ƙasa yake hannun shi a ƙa'ida ta duniya ta aikin soja da zai juya ya fasa bin hanyar daidai yake da guduwa a gurin yaƙi wani ya ce man sun yi fili da wani ɗan uwa soja ne a amerika ya ce wallahi wannan a amerika ko a amerika ba zai yi ba ya ce su in su ne tsakaninsu da kai da mita hamsin inda da makami a hannunka za su fara ɗaukar mataki ba za su jira ba to bayan abubuwan da suka faru na san da yawa daga cikin mutane sun gani wannan Shi ne ainihin wato abin da ya faru wajen minti kusan goma a tattaunawa da su a nan wanda sun kai wajen minti ashirin ko sama da wani abu a ce wani mutum farin kaya ya zo ya tare ma sojoji hanya a ce kanal kanal na so da su fito suna roƙo amma ana cewa ba su isa ba ba za a buɗa masa hanya ba ke sa duk wanda ya ce yana tambayar hukunci sai je kaje ka tambaye sojoji su ne allamomi a nan kudu su za su yi fatawa ba ni ba ne allaman yanzu su za su ainihin wato fatawa da wannan matsalar ta faru lokacin da in jaridu suka je suka samu shi babban nasu shi wannan wanda yake zagin sabai ga abin da ya faru cewa ya wallahi tallahi ƙariya sojoji suka yi musu haka kawai ana zuwa aka afka musu ba abin da ya faɗa ba nan? ya ce wallahi tallahi ƙariya sojoji suke yi shi ɗaya daga cikin sojojin nan ya ce shi fa bai gurin ni kuma ina gurin shi bai san abin da ya faru ba ni na san abin da ya faru kuma yanzu dan Allah yanzu cikin abin da ka gani a nan gurin akwai makamai a hannun yaran ko babu yanzu da sojojin da shi waye makaryaci a cikinsu? su ina makaryaci to abu na ƙarshe abubuwa guda biyu zan rufe da su abu na farko wallahi ya zama wajibi akan iyaye amana ne ta sa ido akan ƴaƴan da Allah ya ba su amana wajen ku kalli ƴaƴanku idan suna makaranta wani makarantu suke yi wallahi babu alheri a rayuwarka kwata-kwata ka haifi ɗaya taso yana abubakar radiyallahu anhu daga ƙarshe ya koma yana abubakar la'anatullahi alaihi gara kada Allah ya jarrabe ka ya hana ka wannan ɗan ya maka sauƙi a rayuwarka abu na biyu ƙarƙashin wannan sakacin iyaye gurin biyar hatta abin da ya shafi kuɗin makaranta wannan ya sa kowace makaranta ɗansu yake ba su damu ba ina yake karatuwa yake karantar da shi daga nan har yaje janyo muguwar aƙida a nan masallacin ba zan taɓa manta ba lokacin da aƙidar boko haram ta fara yana daga cikin unguwannin da muka dinga tattaunawa da su muna nuna ga hatsarin wannan abin a nan masallacin aka ce a je gidan hakimi a tattauna suka ce ba za su je ba gidan sarki saboda shi ma sarkin ɗaguti ne suka ce sai dai ai a masallacin nan a nan masallacin aka yi yanzu yau kowa yana kallon sakamakon bala'in da suka janyo ma al'umma wanda bala'in da suka janyo ma al'umma ne yanzu ake tunani ya janyo a wasu ƙasashe a afirka har hijabi an hana sawa wanda kun ji an fara maganan nan yanzu don allah ci gaba suka janyo ma addini ko ci baya ci baya a lokacin ba zan manta ba akwai wani daga cikin iyaye a nan unguwar sanda ake nuna ma dan shi hatsarin wannan aqida cewa hasada ake ma dan shi an ga dan ya taso yayi karatu zai zama allama zai zama babban malami ana mai hasada to daga ƙarshe an ga abin da ya kai mutane zuwa gare shi abu na ƙarshe wanda zai yake da ya wanda zai zo neman ƙyarka wallahi ka yi bincike na kakaf a kansa kafin ka ɗauki ƙyarka ka ba shi na rantse da Allah idan kana da ya da ta auri ɗan shi a gara ta mutu ba ta aure ba su ma 'yan matan su gane haka da ki auri wanda yake da irin wannan muguwar aƙidar gara jarrabawar da Allah zai miki ki mutu baki aure ba ta fi miki sauƙi a rayuwarki wannan shine da haka wajibi ne akan iyaye su sa ido waye ke zuwa neman 'ya'yansu, sannan kuma 'ya'yansu maza suwa suke mu'amala da su suwaye abokansu kuma suwaye ƙawayensu da haka zan takaita nan dare yana ja kuma akwai sanyi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga wannan mummunan alƙidar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi Rami. الله أكبر الله أكبر أمهات يا أمهات الجماعة